Fatu kun min rada haka nan ƴan uwanku waɗanda kun ka sha nono tare da su ko da ba uwanku guda ba. Eh ita ta kila ita babarbariya ce kai ko kana bakarkari sai kuka taru kuka sha nono wata baboliya. to kai da ita kun zama kamar uwa guda uba guda da uwa ku ta sha da ku wannan baboliyar ta zama uwa ku ka auren ta duk da yake kana babarbare ita tana bakarkara ko tana kai kana bakarkare ita tana babarbariya da dai kun ka sha nonon mace guda baboliya to shikenan mm. yanzu duk kun zan ɗiyan baboliya guda da kai da ita ba ka baya halatta ka aure ta yar uwar shan nono hakanan kuma a ɗiyan da sun ka haifa wadda kun ka sha nono tare in ta haihi ya ba ka aurenta wadda kun ka sha nono tare in ya haihi ya ba ka aurenta ko da ba ku hito ciki guda ba wai da haku da zalika bi sunnati albanati minha haka nan kuma an riskar da wannan ta sunna shine ta hadisi ɗiyanta wa hunna ma arda ad hunna mawdu'atu haka wato wanda in kana da mata kai matarka tana da nono to duk ɗayan da sun ka sha nonon wannan mata ta ka lokacin da ta kake kwana da ita sun zama ɗiyanka kai ma baka auren su eh haka nan wal amatu wal khalat haka nan goggon shan nono da inna sha nono wa banatul akhi da ɗiyan dan uwar sha nono wa banatul ukhti da ɗiyan ƴan uwar sha nono ha na sha nono duk sun haramta lahadi saboda hadisin nan da yace yaro min ar ima ma min nasab duk abin da ya haramta na shan na dangantaka to iri ne na shan nono ya haramta rawahu bukhari wa muslim wari da muslim suka rawaito wannan wa hatu nisa'ikum nan uwayen matan ku sarakuwarka wadda ta haihi ya ka aura ita wannan uwar to ta haramta gari ka wara ba'ibukum sannan da agolaku shine diyar matarka jam'u ta ita ce wadda ake reno wa hiya bintu zauja ita ce matarka nan gairihi wadda ta haifa ba da kai ba kamar ta taho da diya budurwa da wani gida sai ka amre ta da ka amre ta kun ka kwanta ta yi sai ta mutu ko ka sake ta to wannan diyar ka amranta Allah Ta fi hujurin wanda suke cikin rikonku. ai tarbuna turabuna kuna renon su wannan sifatu muwafaqa wannan sifa ce ta muwafaqa lil galib dan shine galibi fala mafhuma laha wato baya da mafhumi da an mafhumi to in ba ta gida na fa to ko ba ta gidanka ba ka aurenta min nisa'ikum allati da kaltu bihin diyan matan ku waɗannan da kun kai da kuli da su ai jama'atu wanda kun kai da kun kwanta da kai da ita ita matanka fa in lam takunu da khaltun bihin amma in ba su ba ku zamo kun kwanta da su ba kun yi dukuli da su ba su matan naku fala junaha alaikum babu laihi gare ku fi nikahi banatihinna ka iyan iyansu idza wannan in kun karbu da su mutum ne an ka daura mai aure da mace irin matan ga masu kyawun tauro masu kyawun jiki da ta yi tuwo ta gama sai ta ɗauka shi tana da wata ɗiya budurwa ta balaga ta cika ɗan makaranta ta dawo da sakandare ta gama babu miji sai ta taho da tuwon shinkafa ta ajiye maka ta ce sannu mijin tsofaffi kake mata sannu ke ɗiyar wa gida ake tace ni ɗiyar matar ka ce ba ba tsayi kake so ba Allah a sauka lahiya da eh, shi kenan da ka cito ka haɗa mata kwanoni sai ka kawo naira ɗari biyar sai ka zuba ka cito ga gashi a sai lalle <laughs> eh, ita wagga budurwa ta ka ce gashi a sai lalle to shi kenan sai ka aika ma walin ka wanda ya ɗaura maka aure da wacce sai ka ce to na sake shawara wannan mata da ka bani ina so ka canja min na ga ɗiyarta ina so kuma na ga alama tana so na saboda haka na saki waccan ka je ka gaya mata na saki ka, ɗiyarta ne ka so shi kenan sai ka aika ma ɗiyarta zo sai ku yi magana gobe da safe sai a ɗaura maka aure sai ka je ka gaida salakuwar ka ta shekarar jiya <laughs> dama baka ganta kun gane ko eh ya halatta ya halatta haka eh ya halatta eh, eh? jahilai ne ba su yi karatu ba <laughs> ta gane ko eh to amma kuma wani abin ban sha'awa da ce ka ɗaura ma aure ko da baka ganta ba da iya ce ka aura ko baka ganta ba uwarta ta zama su ka babu aure tsakanin ku a abada eh in iya ce ka daura aure da ita eh an gane ko eh amma wannan bai bai kabi akasi ba kana iya sakin uwa ka aure iya in baka sadu da uwa ba amma ba ka iya sakin iya ka aure uwa ko da baka ganta ba wa alairu abnaikum haka nan kuma matan ɗiyanku dan da ka haifa na cikin ka baya sakin mace ka aure ta allazina min aslaliku amma kuma wannan da dan tsatson ka amma dan wanka in ya saki mata kana iya aure ta in baka tsoro ne tuna ko tashi hankali dan wanka da kai da uban shi uwa ɗaya uba ɗaya kuke in ya saki mata kana so ka aura babu komi <laughs> to shari'a ne ba da ce ka ai eh. da haka iyanku na cikin kusu an ka hana muku kawuri 'ya'yansu bai khilafi man tabannaitu tumuhun sabanin ɗiyan da kuka yi tabannin su walakum nikahu hala'ili wannan kuna iya auren matar su wa an tajma'u bainal ukhtayn haka nan kuma haramun ne ka tara ƴan uwa biyu min aura aurata na dangantaka ko na shan nono wato bai halatta ka aure ya ka aure kanwa ka hada su wuri guda su yi shi bai halatta ba amma kana iya auren ya ka fake ta ka aure kanwata ko ka aure ya ta mutu ka aure kanwata wannan ya halatta ah, ko kuma wato in sun sha nono tare ko da ba su guda uban su guda ba idan sun sha nono mace guda to bai halatta ka auren su lokaci guda su taru gidanka su yi kishi sai dai ka aure daya in da suka aure waccan ko kuma ka saki waccan don ka aure wannan bin nikahi da aure wai da haƙu bi sunna bi hadi sunnati aljam ha wa baina ammati kuma sunna ta riskar da cewa bai halatta ka auro mace ka aure gwaggwanta kanuwa ubanta ko ya ubanta au halatta ko ko ka auro mace ka auro yar uwarta kanuwa uwarta ko ya uwarta ta hada su guda su yi kishi amma waya juzu ni kawo kullu wahidatin alal infiradi amma kowace ɗayansu kana iya sakin diyan mutum ka auri kanwa ko ka sarki diyan mace ka auri kanwa wannan ya halatta wa milkuhu an kuma in bayi ne kana iya mallaka su duka ta mallaka waye da uwa idan amma ba ka hada su ga shi hida duk kataki wannan kataki wannan shi ma kamar yadda ya haramta ga aure haka ya haramta wajen bangaren sadaka illa ma qad sai dai abin da ya gabata fil jahiliyyati can zamanin jahiliya min nikahi na auren su ba da ma zikira sashen waɗannan duk da an ka ambata fala jina alaikum fi wannan tun da can zamanin jahiliya ne kame a haramta ba ku da wani dahi gare shi inna allaha kana gafuran allah ya zama mai gafara lima salafa ga abin da ya gabata min kun gare ku qabla gabare a hana. rahima mai jin kai da ku fi zalika cikin wannan hukunci to kun ji wannan bayani to mu ci gaba wala musanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaban lahi alaykum wa ahalla lakum ma wara'a dhalikum an tawtabu bi amwalikum musanina غير مسافرين فما استمتعتم به min فآتوا فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضا إن الله كان عليما حكيما bayan haka kuma Allah maɗaukin sarki ya haramtar da auren mace in tana da miji shine wa hurrima alaikum al kuma mata waɗanda suke masu aure masu maza ai zawatul azwaji mata tsararru masu maza an haramta muku auren su min sai daga cikin mata haramun ne an tanki wuna ku aure su qabla mufaraqati azwajihin na gabanin su rabu da mazan su in mace na da miji to haramun ne wani ya daura mata aure hara'ir kuma yayaye musulmatin musulmai kunna suka zama au la ko ku ba ba yayaye bane ko da bayi ne illa ma malakar aymanukum sai dai abinda daman ku ta mallaka min al-ima'i na bayi da sabi kamar mace an kamo ta wurin yaƙi ko da tana da miji can ƙasar kahirai to dama da zara an kamo ta to aurenta ya mutu eh wa hadama sabiyun wa adama sabiyun nikaha kamu ya rushe abu walakum wa dawunna wannan ya halatta ku take su wa in wa in kana lahunna azwajin fi daril harbi ko da suna da mazaje can wurin yaki kasar kahirai bada da istibra'i illa kawai in ka ka mota kamin ka take ta kai sadaka da ita ka bari sai ta haila guda ta yi wanka sannan ka take ta kitab Allah alaikum wannan littafi ne na Allah wanda ya wajabta shi akan ku wa halallahu lakum kuma Allah ya halatta muku ma wara a zalikum banda waɗanga mata da mun kawo da nan baya to sauran matan duniya duk ya halatta ka aure su ai tuwa man hurrima alaikum saba banda waɗanda an haramta muku min nisa'i na mata an tabtagu ai ta bin nisa ku nemi amrin mata bi amwalikum da dukiyoyinku da sadakin da sadaki a samanin ko ku biya kuɗi ne kuma ku yi aure ai mutazawwiji na kuna masu aure gaira musabihi ba kuna dadiro ba masu neman zubar da ruwa kawai mastamta'atun abinda kun ji daɗi bihi da shi min hunna na su mata min manta tazawwaitum wanda kun ka aura bil taki duk wadda kun ka taki kun ka aure ta to ku biya su sadakin su ay muhurahunna allati faraltum lahunna sadakin su wanda kun ka farlanta musu faridatan ku ba shi farin lawaki. wala junaha alaikum babu laihi akan ku fi ma taradaitum abinda kun kai yarjejeniya antum wa hunna da ku da su bihi da abin min ba'dil farida bayan an yanka sadaki yana yi wa a yanka sadaki dubu goma ta ce na rage ma dubu biyar ka bani dubu biyar bayan an rage an yanka ko ko bayan ka yanka mata dubu goma kai ka ce to bari in kara miki dubu biyar ya halatta na haɗe na rage maka wani abu au ba da ko sashe au da alaiha ko kai kai mata kayi inna allaha kana aliman Allah ya zama masani da khalqihi da talikan hakiman gwani fi ma da farahu lahum cikin abin da Allah ya shirya ma mutane to mu ci gaba wa man lam min minkum bawla nan yanki al musana fa malakat min fatayatikum al mu'minat

بين بفاحشة فعليهن نصف ما على المصنات من الأباب ذلك لمن خشي الأنة منكم وأن تكفروا خير لكم والله غفور رحيم Allah ya ce bayan wannan hukunci wa mallam ya wanda bai samu ikon daular wadata minkun daga cikinku ba ga matan birjit amma ba ka da kuɗin amri ai ginin wadata an yanki na ta ka auri ɗayaye mata waɗanda suke ba bayi ba ta muminai huwa jara alal galibi wannan shi ma ya gudana akan galibi fala makuma lau bai da makumi to in ya zan ka da kuɗin amrin ya'yaye fa min ma malakat aymanukum to sai ka auri ka auri baiwa ayyan kihu ya auri baiwa min baka ya kuma mu'minat daga cikin yan mata bayi mu'minai eh saboda ita baiwa ba a auren kafira sai mu'mina eh yayaye ana iya auren kafirai wadda take ahlul kitabi kirista ko ba yahuda amma ita baiwa ba a auren ta sai tana musulma ko tana ba kitaba ba a auren ta dole ne ta ga musulma wallahu a'lam bi imanikum Allah shine mahi sani da imanin faktahu bi zahiri bi zahiri saboda haka ku gamsu da zahiri inda an ce mutum musulmi ne to ka bar shi haka wakilu sara'ira ilayhi ko wakilta asirce zuwa ga Allah fa innahu al-alimu bi tafsiliha don Allah shine masani da tafsilin imani wa rubba ama sau da yawa baiwa tabdulul hurra wadda ta hidiya fihi ga imani wa hadha tanisu min kail imani wannan kuma kamar ɗebe kewa ne wato kwaɗaitarwa ne ga mutum shi aure baiwa an ɗebe maka kyama don da yawa baiwa wanda ta ya imani haka yake babu kumin ba'adin sashen ku daga sashe an tumu hunna ku da su sawa duk ɗaya kuke fiɗi ni ga addini wala sanki ku kar ku yi kyama min nikahin ga auren su an ki hunna ku aure su su bayin nan bi ilmi ahlihin da izinin iyayen gidansu ai mawalihin da iyayen gidansu wa ujura hunna kuma ku biya su ku ba su sadakin su bil ma'ruf da alheri min gairi matsalin wa naqasin ba tare da kin biyan su da wuri ba ba kuma da tauyewa ba mausanatan suna masu kame kansu ai a fa'ifa waɗanda suke kamammu daga barin zina gaira musabihatin ba mazinata ba ai zaniyatin jaharan ba waɗanda suna kama ɗaki na karuwanci ba wala muttakhizata akhadan kuma ba masu rikon dajiro ba ai akhil la nuna bihin da firra wanda suka riki dajiro suna zina da su da koyi ba irin su ba bai za a husinna to su bayi idan sun yi aure sun zanka tangaitattu ai zawaina sun kai aure ko zuwijina an ka amrar da su wa fi qira'ati bil bina'il fa'il ace sun kai aure ai ta zawaina sun kai aure bayan a taina bi ba'i in sun ka zo da alfasha suka yi zina su bayi fa alaihin na nisfu ma alal na azabi to abin da ya waje a kan su rabin abin da ake wa tsararra diya na azaba ta an ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin min huwa mi'ata janda. to ita ko nan sai ai mata 50 mata bulala 50 ita baiwa ai da hara'ir al-amkar sune yayaye waɗanda suke yan mata izazanai zanaina in sun yi zina min al-azabi al wa yujadalu 50 sai a musu bulala hamsin, wa yugarramna nisfu sana kuma a kai su bakuncin gidan yari na wata shidda su yuqasu alaihim al haka na ana kiyasta bayi maza su ma bulala hamsin. ولم يجعل الإنسان شرطا سوبا شرعي ne sai sun zanka tangaitattu ba liwujub alhajj ga ai musu wajib hajji wajib a kansu balla li ifadatu annahu la rajam alaihin aslan wannan kawai don dai ya fa'idantar da su bayi ba a jehe su gaba dai ko sun yi amre ko ba su yi amre ba bula da hamsin ne babu jiba zalika wannan auren bayi waɗanda suke mallaka wasu inda adam ya daure sanda mutum ya rasa wadata to ba fa dole ba ne liman kashi al'anata minkum sai wanda yake tsoron zina da in baka tsoron zina kai zaman ka haka nan baka yi amre ba shi alheri daga kai zina daga kai aure da ya zamba wa wani a kama shi kana ji kana gani a kai ka a tsayar danka sai dai in kana da kuɗi ka sayi ai zina shi ana ana nuhin zina wa asluhu al mashaqqa asalin ita anat ana nuhin wahala sumiya bihi zina an kira zina wahala لأنه سبب دونين شيء زنا شيء سبب وهلا بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة دنا الدنيا يا أن كم ما ذا ما حد إن بقى كم ما الدنيا بكات إيه كاي لاهرة تذاك جمد الله كي يكاد كوتا زبد ذاك وهلا تاجو كوتينا منكم daga cikin ku da khilafi sabanin man la yakhabu sabanin wanda bai tsoron wahala wato ma'ana bai tsoron zina min al-ahrari na ayaye fala yahillu lahu nikahu bai halatta shi aure baiwa waka zamanin su da a daular hurrati haka wanda yake da ikon shi ɗaya shi ma bai halatta shi aure bai wa alaihi shafi wannan shi an ra'ayin imamu shafi. wa kharaja bi qawlihi min fatiyatikum muminat da yace daga cikin ɗan matan ku bayi mu'minai to kahirai sun yi daban da kahirai fala yahillu lahu nikahuha baya halatta mutun ya auri kahira baiwa walau adima ko da ya rasa wadata wa kafa ko da yana tsoron zina bai halatta shi aure kahira da abin ya yi yawa ɗanka ya zama bawa ya zama kahiri, ai babu tafiya to duk da haka dai Allah ya ce wa an tasbiru ku yi hankuri an nikahil mamlukati daga auren bayi khairul lakum shehi alheri gare ku lai Allah ya tsira waladu da don kada ka yarda ɗanka ya zama bawa wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai da tausi'ati da yalwatawa bi zalika da yayi muna wannan kaga an ce in ka kafa. di ta an ka ce a wara a aure biyu aka ce uku aka ce hudu da aka ce to in kai ka zama abin nan da ya ga nan to tsaya ga guda <laughs> to dan kuma da aka to aka ce to aka da aure bayi sai dai in ana tsoron zina to aure baiwa ne shi ma abin nan to mu ci gaba يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله الله yana nuhi li yubayyana lakum don ya bayyana muku shari'a addinikum shari'o'in addinin ku wa masalih da kuma saurin al'amarin ku shi yasa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi dalla dalla don su nuna muku yadda za ku yi rayuwa mai kyawu wa yahdiyakum nan lazina min qablikum kuma ya shiryar da ku hanyoyin waɗannan da suke gabanin ku min al anbiya na annabawa fi tahlil wa tahrim wajen halattawa da haramtawa fatattabi'uhu don ku bi su ku tsira wa ya tuba alaikum sannan Allah shi karbi tubanku yarji'u bikum amma kun ya dawo amma asiyati ya dawo da ku daga barin saba masa Allah fi kuntum alaiha wanda sabon nan shine kun ka kasance a kansa to ku dawo ila da'ati zuwa ga wa Allah da'a wallahu alimu Allah masani ne bikun da ku hakimin gwani fi ma da farahu lakum cikin abin da ya shirya shi gare ku ku duba waɗannan ayoyi da Allah ya saukar mana su dalla dalla zan sauki wallahu والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات من تميلوا ميلا أثيما والله يريد أن يتوب عليكم الله ينا نهن شكر توبك كرره يا ميميتاشي liyabni alaihi dan ya gina wa yuridu allazina yattabi'una shawat su ko waɗanda ka bin shawa suna nuhin al-yahud wan nasara su ne yahudawa da kiristoci awul majus ko arna awul zinata ko kuma zinata su abinda suke nuhi an tamilu maila azima ku karkace karkacewa mai girma ai ta adilu ku kauce an alhaqi daga gaskiya birtika bi ma alaikum don ku je ku aikata abinda an ka haramta muku fatakunu mislahu sai ku zama duk da ku da su duk ku zama kamar su eh kullum mugu sun ya kai kowa ya zama mugu don a mai abin magana eh shi yasa aka ce in mutum ya yi zina an ka tsaye da mai da da haddi ko ya tuba ba a karba ba a karba ga zina don sun ya kai da an cewa ne ya yi zina ce ai hali ne na saboda ya samu yan uwa da an kai magana ce to magana zina yanzu ruwan dare ne kai dai a aita haraka haka wanda ya taɓa wani ƙazafi an ka tsaye da mai da haji to ko ya tuba ba a karɓa shaida ta ga haji haka sata duk wani laifi wanda mutum ya an ka tsaye da mai da hukunci ko ya tuba ya zan mutumin kirki halaye ne sun gyaru to wannan al'amarin da an ka taɓa mai bulala ko aka taɓa kire mai hannu to ba zai a kawo shaida ta a kawo ta kotu alƙali ya karɓa ba inda ya taɓa yi to ba da shi ba ko ka jawo shi ka ce ga shaidu na alƙali zai ce a wani dai da wannan eh an soke shi dan so kullum wanda wani abu na aibi ya shahe shi to son ya kai ya samu yan uwan tarayya wanda ya an tashi magana ce to ai har da wani eh ta ci gaba ga ko an an ko wa fa no insanu ba. yuridu Allah Allah yana nuni an yuqaffifa ankum ya sawwaqa muku ga al'amura ay yusahhila alaikum shar'a Allah yana nan ya sauƙaƙa muku shari'a ta zama mai sauƙi duk wani hukunci sai ya zama mai nauyi ba kuna iya aikata shi don sauƙinsa wa kulikal insanu an halittu mutum da ifa mai rauni la anin an nisa'i wa ta bai iya hankuri ga barin mata bai iya hankuri ga barin shawa don haka Allah ya sanya waɗannan dokoki zan sauƙi yadda za a cimma biyan bukata ba tare da an wahala ba ya yi ayyuhallazina amanu la إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم ولا تأكلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا يا la ta kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da barna ai bil harami shine da haram bi shar'i da shari'a kar riba wal kamar riba kamar kwace illa an ta kuda sai dai in ta zamo tijaratun kasuwanci ne wa kira'atun bin nazbi ai ta kunal amwali sai in dukiyoyin sun zamo amwala tijaratin dukiyoyi ne na kasuwanci sadaratin an taradin minku wadda ta hito daga yarjejeniya tsakanin ku wa ibi nafsin da dadin rai falakum an ta kulu haka wannan kuna da damar ku cinta wala taqtulu anfusakum kuma kar ku kashe kanun ku birtikabi ma a ila halakiha da aikata abubuwan da za su iya kai ku ga halakar da rayukanku ayyan kana ko wani irin aiki ne fi duniya aw akhirah duniya ko lahira duk arinati dan alama da ta nuna inna allah kana bikum rahima Allah madaukin sarki ya kasance mai jin kai gare ku fi man ikon fi man izlakum zalimin zalika ga hana ku da yayi daga aikata irin waɗannan abubuwa Na. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك duk wanda ya aikata wannan ma nahi anhu abinda an kane shi gare shi udwanan saboda ketare haddi tajawuzan lil halali yana don tsallakewa halal zuwa ga haram wa zulman da kuma zalunci fa sawfa nuslihi Allah yake da sannu za mu shigar da shi ainu da kullu za mu saka shi naran wuta ya haka riko da zai kone biya cikin ta wa kana zalika ala Allah fira yin haka ya zan abu ne mai sauki ga Allah a tura shi wuta ya kone cikin ta abu ne mai sauki ga Allah baya da wuya na'am in baji ta je kuka ba ira ma tun hauna an wono kajira an kun zoye a jikun wani rikir kun marakalan karima. Nam. Wala ta gaba na ma ba daren bihi ba da kun ara ba de. Hmm. Lalle jari na fi min ma ka وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء Allah ya ce in idan kuka nisanci manya manyan zunuban da an ka hane ku ga aikata su wayya ma wala da alaiha hawa ibin shine abin da kyace na ubangiji ya zo game game da aikata shi kalkatali kamar kisan kai man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam kaga nan wa'id kenan shine wa'id Allah yake duk wanda ya kashe mu'mini da gangan to sakamako ne jahannama والزنا ko زنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مزناتي ده مزناتي أبولا لكو su بولا للعين Wasarika ko sata asariq wa sarikatu faqadu aydiyahuma da barawo da barauniya a katse masa hannaye wani ibn abbas an samo daga dan abbas ita kaba'ira hiya ila sab'ina ati aqrab min ha ila sab'ina siya masab wato kusancinta da ɗari bakwai ya yi kusancinta ga saba'in ko bakwai ta hanka ce eh, eh, ita da duk saba'al mu da kati wasu ce ka ba'ira bakwai ne ɗan abu zai ce to sun yi kusa da ɗari bakwai ma balle a ce saba'in ko bakwai to wanda ya yi nisanci irin waɗannan zunuban manya-manya nuka fira an kum sai ya ake za mu lullube muku ƙananan laifukan ku a sagair da da'ati in kun kai da'a ga Allah Wani wa da mudkhalan mu shigar da ku mashiga da domin mimi ake mudkhalan wa bariha ake madkhalan ai idkhalan shigarwa au mawdi'an ko ko wurin shiga karima wanda yake mai girma huwal jannatu shine aljanna wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba ala ba'd kuma kada ku yi gurin abinda Allah ya hihi da sashen ku da shi akan sashi wato kar ku zama masu hasada kenan Allah ya ba wani wani abu ka kushe to kar kai haka nan min jihati duniya aw addini ta bangaren duniya ko bangaren addini la Allah yu addi ila wata wa tabagud don kar ya kai ku zuwa ga hasada juna ko kiyayya da juna lirrijali nasibun min maktasab maza suna da rabo na lada daga abin da sun ka aikata ai da sababi ma amini don abin da sun ka aikata min jihadi wa gairi na jihadi ko waninsa walin nisa'i nasibun mimma kasabna su ma mata suna da rabo na lada daga abin da sun ka aikata min da'ati azwajihinna na yin biyayya ga mazajen su wa hibzi furujihinna da kuma tsare farjin su nazalat ayat ta sauka lamma qala ummu salama yayin da ummu salama ta ce laitana kunna rijala ina dai da ake maza muke ja hanna mu yi wa kana lana sai ya kasance gare mu misla ajarin rijali kamar ladan maza ummu salama ta ji ana ta magana jihadi ta ce ina dai ta ce jiyaka ta ce ina dai da Allah ya yi mu maza mu je mu shiga fagen yaƙi mu yi yaƙi mu samu lada irin ta maza sai Allah ya ce la ta tamannau ma fadala la bi ba'dakum ala ba'd lil rijali nasibun mimma tasabu wa lin nisa'i nasibun mimma tasabu was'alullaha ku roki Allah min fadli daga falalarsa mahatashtum duk abin da kuke bukata ilaihi zuwa ga Allah ku roke shi yu'tikum Allah zai baku inna Allah kana alima Allah ya zama masani da kulli shay'in da dukkan komi wa minhum mahallul fadl daga cikin sa abinda Allah ya zama ya falala masani mahallin da ya dace a bada falala tai Allah ya san da wannan wasu alikun da kuma roƙon kuɗin Allah duk ya sani wali kulli أكواهم kullum, kowanne yana da minar rijali wanda sa'i na maza da mata ya alnamun mun sanya mawaliya wato yan uwa na zumunta sune usba asibai yau dauna da za a ba su min mata rakal walidani daga abin da uwa da uba sun ka bari wal aqrabuna da kuma yan uwa lahum gare su min almali na dukiya wallazi na waɗannan aqadat taymanukum wa idza kun qulla wato alqawlan ku da su jam'u yamini shine kun ka kulla rantsuwa da su bi ma'anar qasam awal yadi ko kuma hannu shine al-khulafa'u kamar kaje kai mubaya'a da wani sarkin musulmi alladhina ahadtumuhum wa waɗanda kun kai alqawli da su bil jahiliyyati tan zamanin jahiliya ala nusrati wal irsi akan taimaka ma juna ko kuma gadon juna fa'atuhum al'ana nasibahum a yanzu ku ba su rabon su sune huzuzahum min al-miras ku ba su rabon su na gado wa huwa sudusu shine sudus inna Allah kana shahida Allah ya zama shaida ala kulli shay'in bisa dukkan komi muddali mai tsinka wa minhu halikun daga cikin abin da Allah ke cinka akwai halin ku wa hadha mansukhun wannan wato kullin alkawali na agadi juna na zamanin jahiliya an shahe shi da kauli ya cewa Allah wa ulul arhami ba'dhum awli bi ba'd fi kitabillah yan uwan zumunta mahaifa to su suka yi kusanta ga sashen su cikin littafin Allah eh bangare ya kusanci bangare dan wato can harko musulunci an yi lokacin da dan uwanka musulmi ko baku hada komi ba to an hada muku zumunta in ya mutu ka gada in ka mutu ya gade ka sannan akwai irin wannan kulle kullen alkawali can zamanin jahiliya sai ka zo ka yi aboki da ce to ka zama dan uwana na zan dan uwanka in nan mutu ka gada in ka mutu in gade ka to duk aka soke wannan an ka ce wa ulul arhami ba'dhum awliya bi bi kitabillah to mu ci gaba ar-rijalu ar qawwamuna المضاجع واضربوهن فإن دانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا to har yau dai mun dawo wajen bangaren dai magana kare haƙƙin masu rauni shine bangaren mata Allah ya ce maza wato masu ni ني ne ko masu tankwarawa ne على النساء kan mata. ai musallatuna Allah ya karfafa maza ya ba su ƙarfi ya ba su iko akan mata yu'addibu da hunna su ladabtar da su wa yaquduna ala aidihim su kame hannuwansu kasu hada jahannama kaji akai gorko eh ba ca aka yi annisa'u na alar rijali ka ko kofar gida ka yi zaune da katon ya haɓa kullum karkara haka ko ka bage mai kamar na bunsuru in ɗaya ka ta yi yaji sai ka ce aje a samu hajiya ka zama tsohon banza kofar gida eh duk wanda haka ya zama tsohon banza in kuna neman tsohon banza ku ɗaukai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i da ɗiyanka da matanka duk kai Allah zai tambaya addininsu da hankalinsu da rayuwarsu da komi nasu in hanta kai lahira ko kai ko kakkai ruwanka ya yi wa lazina amanu ku an kun wa ahalikum nara ya yi wa lazina amanu ku an kun wa ahalikum nara ke kuma saboda kin je makka so ɗaya so biyu ki to ki zama zakara cikin gida wai ki adda magana to za ki zama zakara cikin jahannama sai an ji kikirikin ki cikin wuta da ke da shi Tun da Allah ya yake mace ko da duk duniyar na Allah ya danka miki ita kicce da dai kicce in kicce yi amri to mijinki shi a sarki ke kuma mata amri yake ka daraja yake na in ko kicce ba haka ba to yan wuta kike mus no Allah ki kiyaye me yasa Allah ya ce maza su ne masu miƙar da mata bima baddala Allah ba'dahum ala ba'd don abin da Allah ya fifita sashen su akan sashi Allah ya fifita namiji akan mace bi tabdilihi saboda fifitawa Allah lahun ga maza alaihin na akan mata bil ilmi wal aql wal wilaya ilimi da hankali da shugabanci wayar zalika da wani wannan wanda ma an faƙo min amwalin kuma da abinda suke ciyar da mata nan na dukiyoyinsu fasalihatu to Allah zai yabi matan kwarai matan kwarai qanitatun masu yin da'a ga mazajensu za su gaibi masu tsare gaibi liburujin da suna tsare barjin su wa gairi ha da wani tafi gaibati azwajin na lokacin da mijinta bayanan ta tsare kanta ta tsare mai dukiya ta yi da ma'azidallahu da abinda Allah ya sa su tsaro hai su ausa alaihin al'azwaji inda Allah ya yi wa maza wasiya akan mata cewa wa hunna bil ma'ruf to wannan yabo ne Allah ya yabi matan kwarai Allah ya ɗora shugabancin mace akan namiji namiji shine ke shugabantar mace torar da an ka kawo ta abu na farko za ka fara tambayar ta yadda za ta yi sallah ta iya sallah in bata iya ba to ya rage naka kai adda aikin da za ka yi sai kaga ta iya sallah don kana son ta zama matarka tun daga duniya har lahira kuma wanda bai sallah bai shiga aljanna to saboda haka tun daga nan sannan ba ta da hankali mai rami ce Allah ya halicce ta ya sanya mata jiki mara ƙarfi ya sanya mata kwakwalwa mara ƙarfi ba don kori ba don ta ji daɗin tarbiyyar ƙananan mutane marasa hankali wanda za ta haifa yaro idan ya kai shekara ɗaya da rabi har zuwa shekara goma to aƙalla bai wa uwa kai laifi ba ga ne ya mata laihi so ashirin da shidda so 26 ga yini yini guda bai yi mata laihi ba sai ya mata laihi so 26 amma duk laihukan da 26 ba ta kwana da ko guda da zarar rana ta faɗi ba ta ganai ba to ba ta iya kalaci sai an biɗo shi ko duk laihin nan da ya mata ta mance abinda take so ta ganai to in kai ne an kawa laihi uku sai ka kwana 36 baka mance ba kana nan kana haƙo ne sai ka kan mai kake cire ni eh to saboda haka shi yasa Allah madaukin sarki ya rage musu wannan kaihin kwakwalwa don su ji daɗin tarbiyyar ya yi mata lahi, ya yi mata ɓanna ta aji abin da take so ya ɗauka ya fasa ko ya ɗauka ya zubar ita ko sai ta ji daɗi ɗanta ya fara iya ɓanna daɗi take ji ɗanta ya fara iya banna to wanda akwance da bai iya kai ne ko yanzu har ya tashi ya fara zubar da ruwa eh ko irin bokitin ga da ake ajiya don ruwan shi a cikin ɗaki sai da tarar da shi ya shiga ciki ya yi zamani sai ta yi dariya a ah, wani haka kai kuma dai ka abin nan yanzu in kawo ruwan nan yi kaza ta ji daɗi ya fara shiga bokiti da kai <laughs> to wannan duka in kai ne in ka zo da bokitin da shi duka za a cince su kowa ɗaki ka watsi da shi to wannan shi ne shi yasa Allah ya rage musu zahin kwakwalwa da kuma riƙe abu saboda su ji daɗin tarbiyya to don haka sai kuma aka sa su ƙarƙashin namiji don shi kuma ya zan shi ne principal shi ke kula da abubuwan da suke yi in yaga sun kauce hanyar da za su kai su jahannama wani lokaci an ka bashi dama nan gaba za ku ji har duka an ce yayi duka nan gaba za mu karanta cikin wannan aya har duka an ce yayi duka an ce yayi fushi yayi wa'azi ya hada har da duka wani lokaci don me duk dai don a tattara a yi aljanna ta yi to amma sai kaga wani ya komo da zaran ya kwana da ita shikenan da sai sai ya ce to wal amru ilayki eh wal amru wal amru ilayki al'amari duka yanzu hannunki duk abin da za a yi to ku tambaye ta ko ni shi bai da abin cewa ya eh, dai ga yanan ya kawo a dahe a canye in an tashi magana ce ku tambaye ta ka ji soto to ba haka Allah ya ce ai ba eh Allah madaukin sarki ya ce ta habuna waɗanda kuke jin tsoron na shuzahunna wato sabanin su kun gare ku isyanu hunna lakum sabawa da an zahara amaratu kaga alamomin lalle ba za ta bi umurnin ka ba sai zo hunna to ka fara mata da wa'azi fa khawifu hunna Allah ka tsoratar da ita Allah ka ce mata in hoy baki bari ba Allah zai kona ki da wuta to da kai wa'azi kai wa'azi sai kaga wa'azin ma da kai zai ji to shi wa ina ruwanka da ni kai ramin ka daban nawa daban nan, to ka kaurace mata fil madaji wurin kwanciya yana yi wa ƴan manyan mutane ce ba ta sore ni. in ta kwanta in gadon ku kudu da arewa ne kuna sa kanku arewa ko kudu sai ka mai naka kai wajen kawahunta eh ko ka jawo tabar ma ka shinhiɗa ƙasa tana bisa gado in ta dawo ƙasa ka koma bisa gado a kwana haka har ta kai ya ciyashin ni na yi ma ka ce ga dalili ai ita zinu ku ware ila firashin akhar koma wata shin hida daban in azharna da in sun bayyana mugun hali to shikenan sai kai yi kaurace wa din kai yi ta yi harka ta dai ta kai sai waƙe-waƙe ta kai cikin daki bilis aska ta bace za a yau mai kora aski dai banza da kai to bidi sanda <laughs> da ku doke su wannan malai ya dan watsa ruwa ya ce darban gaira bari eh an dan watsa ruwa an dan yayyafa ruwa ku doke shi dai Allah yake a doke su kawai yaya duka take dai malamai su suka bayani suka ce to kadda a matsa farai? in lam yarji ina bil hijrani in habba su dawo sun ba abinda suke sanda kun ka kaurace musu ba to yana yiwuwa in an ka dau matakin farko an ka dau na biyu ba a ci nasara ba a na uku tun da fata za ta ji to za a samu nasara bayan a na to in ko sun ka dawo tun daga matakin farko sun ka dawo ko mataki na biyu sun ka dawo ko an je mataki na uku sun dawo sun yi da'a bi ma yura da min huna ga abin ake nuni da su fala bu alaihin da sabila to kar ku sake neman wata hanya ta cin mutuncin su ai dariqan ila darbihin kar ku nemi wata hanya ta duka su zulman don zalunci inna allaha kana aliyan in kai kana ganin kai mai girma ne to Allah na sama da kai inna allaha kana aliyan allah madaukaki ne kabira mai girma Ba ruhu ku kiyaye shi an yi ku in buhunna ku ji tsoron Allah shi azabtar da ku in kun zalunci mata dan haka kai kuma kar ka zama abin nan me ke suna eh, mr bidin bin ra'ayi ka zama da kike to da sai abin da kace la yasalu amma yafalu kamar da kanka matsayin Allah duk abin da kai ba a ci gani to ba haka ake yi ba eh in ka ci za ka hura za mu ci gaba وإن كنتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من عليه وحكما من عليها إن يريدا إفلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. To kuma ga maganin mutuwa amri. wadda Allah ya baya shekara dubu da ɗari hudu har da shekara goma sha takwas yanzu maganin mutuwa amri to Allah ya ce <clears throat> wannan rigimar an yi ta yi ta wuce ta hita da cikin ɗaki har ta hito waje wayan khiftun idan kuna tsoro ai alimtun kun ka rigai ku waliyai kun ka gane shiƙaƙa saɓanin bainihi ma tsakanin su bainar zaujeni tsakanin mata da miji wal idafatu lil ittisai wannan idafa da aka ce shiƙaƙa bainihi ma wato akwai wata idafa ta nahau da ake ce mai idafa ta ishtiqaqi ai asalin sa shiqaqan bainahuma wato sabani tsakanin su bab'asu ma ku aika musu biridahuma da yarda su ku tura musu hakaman security daya ai rajulan adala mutum adili min adili cikin yan uwan mijin ai a qalibi wa hakaman da security daya min ha daga bangaren ka eh wato can idan sun kai ta sabani wato sai ya zan ko rasa gane yadda abin yake ko wata waya shi hida magana ta sai a ji shi da gaskiya in ita ta zo ta yi bayani a ta yi shi gaskiya in ya zo ya bayani sai ya ture naka to za ku tura mun shi to za mu sa muku security da abin nan wanda za su kula da ku shikenan wai wakilu zauju haka ba shi a miji sai ya wakilta nashi a security fi dalakin wa kabuli iwadin alayhi ce to idan an zo wajen wannan hukuncin ko dai in ka ga abin da ya zama min maslaha a sake ta ko ku ka karɓa min kuli wa wakil ita ko ta tawakkilta hiya ita haka mahanata alƙali bil ikhtila'i ko dai shi bata ya biya mata kuli kai ta da su zo su yi kokari wa ya murana zalima bin rujuhi in sun gano wanda a zalimi ciki to su umarce shi da shi bai au farrika ni ko ko su raba su su ce to mun kashe auren ku daga yau in ra'ayahu in sun ga haka an daidai Ala ta'ala Allah ya ce in yurida idan su wa'annan sikuratin guda biyu sun yi niyya islahan gyara tsakanin mata da mijinta yiwa wa fikin lahu bainahuma to Allah zai daidaita tsakanin su ai bainar zaujai ay qudru ma Allah zai ba su iko alama huwa da'a akan abin da yake da'a min islahin aw na gyara al'amari ko rabuwa inna Allah kana alima Allah ya zan masani da kulli shay'in da dukan komi khabira mai labari bil bawaqi da abin da yake koyi kan zawahiri kama abin da yake bayanani kun ga wannan shine mataki in kun diba wannan aya Allah baya son a kashe aure kuma akwai hadisai da dama waɗanda suke nuna haka annabi yana cewa afdalul halal ila Allah aqwala halal mahi kiyayya halal ce amma Allah ba ya so to babu halal din da Allah bai so kamar a ce mutum ya saki matarsa kuma annabi ya ce ku yi amri, kar ku saki domin saki yana girgiza al'arshin ubangiji in an ce an saki mace musulma mumina to sai al'arshin ubangiji ya tangada saboda Allah baya so to don haka duba matakan da aka ɗauko can an ka ce kai wa'azi kai kaura bayan haka an ka aka zo ga ta kai duka ku duba dukan nan mai zai amma Allah ya bada dama yace a yi dan dai a samu daidaitawa to da abin ya wuce shi tsakanin shi da ita sai aka komo gidan matar da gidan mijin an ka ce a sa mai kula don a gano wanda yake wato wane ne mara gaskiya eh an gano mara gaskiya a mai taron dangi a dan kuma wanda wannan rashin gaskiya domin a samu matsaya har inda aka zo aka ce to in shi mijin ne a zalimi a sa ya bari in ita ce zalunci a sa ta bari in an ga duk abin ya buwa ya an rasa da za a yi to ko ta biya kulki a sake ta ko kuma shi ya sake ta in shi a zalumi ba da kulki ba duk wannan dai Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana cewa addinin musulunci ba ya son kashe aure ruwa yanzu in ta diba a kotu na mu na arewacin Najeriya wannan dai wurin da muke ce ma arewa in kanat in ma akwai arewa ko kuma arewa ga najeriya ba arewan najeriya ba arewa ga najeriya in ka je kotu a yanzu in ka tafi duk kotun da zaka je in ka je zaka tarar da akalla zaka samu mace arba'in to macen na arba'in za ka samu wajen talatin da biyu ko talatin da uku za ka tarar da matan nan ne da ake kira hausa fulani mu yanci hausa fulani duk kanuri ya shigo hausa fulani babole ya shigo hausa fulani kare kare ya shigo babur ya shigo gamo ya shigo tera sun shigo fulani sun shigo eh, hausawa sun shigo nufawa sun shigo da ake kema dai hausa fulani duk mun shigo ciki to watan nan da zaka samu talatin da uku zaka samu talatin kashin amre sun ka zo uku ne waɗanda an kai karasu akan bashi ko fada amma waɗancan kashi bakwai na yarabawa da inyamurai da yan kudu can to zai ka tarar da da wuya ka samu wanda ta yi karar mijinta ne don ya sake ta babu ko ɗaya ba ka samu ta yi karar mijinta don ya sake ta sai dai kila ya canye mata tuwo ko kuma ta shanye mai miya ko kuma tana bi na bashi ya biya ta ko kuma dai wani abu da ya haka rigima kasuwanci ko yaranci kuɗi ya kibiya tana neman kuɗinta eh ya ce zai sake ta ce a ba shi ya kawo ni ba alkali in ka sake ta ina daukan mala in ka saka min in ka in ka ba in ka ce sake ni ina daukan mala waya shi alkali to amma mu sai kaga ta ci kwalliya da gidan miji ta tashi ta yi shaye shaye ta kai ta yi zanne tana nuna tana kyan kyan gaba alkali ina so a kashe mai aure to sai aka samu ƙwarya sai ta dace da uwarta wani in ta yi kara ta zai ki zuwa kotu zai rubuta ita kaza ko ya aka masinja eh, ya kawo naira ɗari biyu da hamsin ya ba zai ce in ka je ka wada ma alƙali ya ba ta abin da ke ko zuwa bai sai ta komo da kama tallan goro kullum ta yi kwalliya ta ta makasuwa in ta zo ta je ta yi kalli wannan ta je zuciyar tunanin na wasu wasi wannan kamar ya amle ne wanda bai isa ya rike takalminta ba sai ya zo yana yana dudda jikinta ya yi gaba ta bashi ta zama ya iska saboda haka kamin a jima sai ka tare da gari ya cika da zauroyi a ta zubar da ciki a ta zubar da ciki kanwa tana nan ta isa amre ba ta yi amre ba ita ta kashe ke ta dawo kanwa kanwa ta isa amre kanwa akwai gidan da zaka shiga ka samu mace bakwai ko wacce tana neman miji iya ta kashe amre ga kan da musu auren malami uwar uban suna neman inda za su kwanta su yi sunna aure a baya baya duk sun cika daki Allah baya son haka saboda haka ya kamata da malamai da alkalai da dattawa da sarakuna ya kamata a zauna a yi shawara a kan wannan al'amari domin in ba a yi ba Allah ya yi alƙawalin ba zai shahi al'umma annabi Muhammadu ba amma Allah zai jarrabe mu da musibar da ta shi mu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wannan al'amari yana bukatar gyara duk kotun da zaka ta in ka ta'i Kaduna in ka je Kano in ka je Sokoto in ka je Zaria in ka je Kano, duk inda ka tayi zaka tarar da wannan yan mata baka samu mai shekara 50 cikin su duk daga shekara 40 abin da yau kasa zuwa 15 ta zo a sake ta kuma in ka bincika sai ka tarar da laihin la yasmin wala la yughni min ju wata ma babu laihin haka kawai kila mako yayi bata kai kudin ajiya gidan uwarta ba ka ba da kuɗin wani a raba musamman musibar gishirin gada ake sha na zamani takin zamanin gada ake sha ni suna ne kafi zafo ka ba da kuɗin abin nan kuɗin magi sai a raba su uku a sai ka kafi zafo a zuba duk namijin da ke shan kashi zabo bai iya kwana an da matar shi don kashe mazakuta ya kai ita ko ta ci ta koyi tana neman ka zo ku kwanta to ta kashe ka saboda haka ji bayan sati uku sai kotu ta ji ta koshi miji ya mutu Allah ya kiyaye Allah ya gyara to mu ci gaba <coughs> eh? mun zo wurin kai ako sai mu tsaya a nan ah. ai salati ga annabi kuma daga cikin mutanen da ke taimakawa muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات اعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته تيجا بدأ تفسير القرآن ما يجر ما سورة النساء أتكن تفسير جلالين جلال الدين محمد بن أبي عبد الرحمن أبو بكر بن أبي بكر السيوطي وجلال الدين المحلي a cikin wannan wata mai alfarma wata ramadan kuma a wannan masallaci mai albarka na garin kuma a yobe state jiya mun yi bayanai game da hukunce-hukunce daban-daban na kare haƙƙin masu launi, ɓangaren gado da yadda za a daidaita aure ya buwaya da hukuncin waɗanda suka yi zina a harkar musulunci kamin ayar eh, rajamu da jalbi su sauka da kuma hukuncin masu luwaɗi su ma kamin rajamu da jalbi sauka to yau kuma za mu ci gaba da bayani akan aƙida da kuma kula da haƙƙin iyaye da 'yan uwan zumunta da marayu da miskinai da makwabta yan uwan zumunta da makwabta abokan zama da ma abokin tahiya kan hanya idan tahiya ta hada ku da wanda ya same ka gida shi yana matafi kai kana zaune yana neman guzurin isa gidansa na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي واليتامى والمساكين والجير ذي القرب والجير الجنب والقائم بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم Ilan mahala a mako zalun fafura. Allah ya ce wabudulLlaha ku bauta ma Allah shi kadai wani ku kadai tashi wala ta shiru kumin kar ku haɗa komai da Allah. Zahra Sunmi ne walidai da sannan ku kyautata ma iyaye kyautatawa. Durar Walina Jami'in. Shi ne biyayya da kyautata musu da lausasa musu gebani kakkazan musu kakkausar ɗa wani zai kurba haka na, a kyautata ma yan uwa na zumunta awil kazawil karaba yan uwanka dangi na wajen uwa da na wajen uba su ma ka kyautata musu waliyata ma sannan da marayu waɗanda iyayensu sun ka mutu suna yara ba su balaga ba su ma a kyautata musu wal da miskinai waɗanda abin hannunsu ya yi musu kaɗan da ishe su ba su ma a kyautata musu wal zai zal sannan da makwabci kuma wanda yake ɗan uwan zumunta gare ka kila ubanku ya mutu ya ban muku gida kun raba kowa ya rike nashi kun zama makwabtan juna to shi ma wannan makwabci a kyautata masa ayil min minka fil jiwari aw nasa wanda a kusa da kai ga makwautuka ko ga dangantaka Waljarin junub sannan da makwabci wanda an manisanci gashi makwabcin ka ma ba ku da zumunta tare ayil ba'i da anka wanda an nesa da kai bil jiwari ga a wani nasab ko kuma wajen dangantaka wa sahibi bil janni sannan da abokin tahiya rafiqu bi sabarin abokin tahiya au sana'atin ko kuma abokin sana'a ga rumar kasuwar ka ga tashi ko kuma ga ofishin ka ga nashi wakila wasu malamai suka ce a nan sahibu biljambi matakka ita ma a kyautata mata wabni sabili sannan da matafiyi wanda kai kana zaune gida shi ko matafiyi ne ya yanko daga wurin tahiya mun kaɗe fi safari wanda ya yanko daga tahiyar sai yana neman zuwa gida ya biyo ka yana neman ka taimaka mai don ya samu isa gida wa ma malaka sannan da abin da daman ku ta mallaka muna da ka'i na bayi yanzu kuma mu ce lebarori ko boyi boyi boyi tunda yanzu babu babu bayi to Allah duka ya yi umarni a kyautata ma wayannan dokoki in ka diba dukkan su masu rauni ne inna Allah la yuhibbu man kana mufala Allah ba ya son wanda ya zama mai takama ai mutakabbiran mai girman kai fakuran mai kuri Allah nasi akan mutane da ma don abin da ka bashi na dukiya ko na ilmi ko na matsayi ko na ƙarfin jiki to Allah ba ya son mutum ya zama mai kuri wato mai albahani mai fariya na'am الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا allazina yamkaruna wa'annan da suke yin ruwa bi ma yajibu alaihim da abin da ya wajaba akan su min huquqin lahi na hukukin Allah wa yamuruna nasa bil bukhl kuma suna umurnin mutane su ma su yi ruwa da wannan haƙƙi na Allah wanda yake kansu wa yatumuna ma Allah suna koyewa abinda Allah ya ba su min fadi na balarsa samin ilmi wal ma'ad na dukiya ko na ilmi wa hum al yahud sune yahudawa wancan mubtada da muka ambato allazina wa khabarul mubtada abinda Allah bari wannan mubtada lahum wa ibn shadid suna da kace a wurin Allah mai tsanani wa atadna lil kafirin azaban muhina kuma mun na zama kafirai azaba ma'abuciya walakanci wato zo azai hanata ma'abuciya walakanci da dalika wajen gairi da wannan ruwa da sun kai da kuma ta wato wannan mutumin da Allah ya ba shi dukiya ya yin zakka to yana da laifi biyu a wurin Allah laifi na farko ƙin yin zakka ce kamar yana ce ma mutane kun ga Allah ya bani na ki baiwa kuma ka bada sannan laifi na biyu kuma ya fito kowar gida ya yi tsaye ya kakkaɓa hannuwa haka ya ce kun gani Allah bai bani komi ba wanda duk Allah ya bashi falalayin zakka ya ƙi yin zakka to yana da waɗannan laifuka guda biyu ya umarci mutane su yi rowa kuma ya hito kuru-kuru ya ce Allah bai bashi komi ba yayin da Allah ya bani aida na ba to bai bani ba to shine wannan aya take yin kashe to waɗanda suka yi haka Allah ya ba su sifa ta kafirai domin ko da ba su kahirta sun hita addinin musulunci ba to sun yi abin da ake ce ma makahirci shine koyi abin da Allah ya baka domin manomi ana ce ne ana ce ma manomi kafiri ba kahirin addini ba la'annahu yakfiru zara'a, domin yana turbuɗe shuka cikin ƙasa e ya bi tsaba ya je gona sai ya gina rami ya turbuɗe ta li'annahu kafaraha ya turbuɗe ta to su wayannan sun turbuɗe ni'imar Allah wadda Allah ya basu kamar sun haƙa rami sun je wata sun ce kun gani babu komi to Allah ya ce ya ta nazar musu azaba ta walakanci daga cikin azabar da Allah ya zai ma wanda ya ƙi da zakka idan zakkar da ka ƙetarwa kuɗi ce to ranar lahira Allah zai mai da zakkar nan allo na manya-manya sun yi tsawonka sun yi faɗinka na ƙarhe na wuta a kai cikin wuta a gasa sai an ka gasa a rinka goga maka su ga goshi da haƙarƙari da baya ko su sun ka huce sun ka ɗebe zahi sai a sake maidawa a gasa kamar da maƙeri ke yi da ƙarhe in yana ƙira sada duk ta yi sanyi a gaso sai ta yi jasa na a ɗauko a rinka ɗaɗara maka wanda ka son ya gano gaskiya wannan magana ya karanta innal ladzina yakunzuna zahaba wal fiddata ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يغني عليها في نير جهنم فتكوي wa جباههم وجنوبهم kuma ko ma kuntum zo wannan shine gaskiya wannan magana haka annabi ya faɗa kuma da ya gama bayanin da nayi yanzu yace to wanda ka son tazikin wannan magana ya karanta wannan aya ta alqur'ani wayanda sun ka ɓoye zinariya da azurfa sun ka ciyar da su a inda Allah ya ce a ciyar to a yi musu albishir da azaba mai raɗaɗi ranar da za a gasa wannan zakka a cikin wutar jahannama a ɗauko ta batu kuwa da haji bahu a ɗaɗara ma goshinsu wa junubuhum da su wa zuhuruhum da bayansu a ce musu fazuku ku ɗanɗana haza ma kanattu li anfusikum wannan abin da kun ka ne don amfanin kanku ku kadai Allah ya ce to ku ɗanɗani azaba abin nan da kun zan kuna boyewa saboda haka koye dukiya mutu ya kiba da zakka babu haɗarin da yi shi a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira sannan ga masibu cikin duniya baka da zama lahiya kullum yan washi da makami da yan fowar nayin za su yi tabin ka da bakayya ne a kullum kullum za ka ci karo da su in ka tsallake dan washi dan fowar nayin ya ce kawo miliyan goma in maka miliyan ɗari na dala ka kwashe kuɗin ka bashi domin ka san in babu in duk wanda ya tara kuɗi na halal ba a mai fowar nayin dan bai yi wa? wanda duk ga an wafi wannan ka tabbata Allah ne ya kwace mai basira domin wanda aka dala ni shi kai da naira dan Allah wanda adda wanda adda dala dala gare shi kuɗin gada ake ce ma dala wanda duk duniya in ka tafi duk inda ka je ka tarar da mai kosai na tuya kosai ka mika mata dala ka ce ba ni kosai ki bani sai wallahi za ta baka ko waɗanne kuɗi ne na kowace ƙasa to wai shi za a zo naira da wanda aka kamar yayi wanda nan in yanzu in ka tafi nan Nijar nan maraki in ka je in ka ce ma mutum ya baka canji bai baka sai dai ka ɗauka ka bashi kyauta amma dai in canji bai bai karɓa wanga yan kuɗin ganin Nijar waɗanda da da abin nan cikkarsu guda da abin da take naira uku idan su karɓa to sai mutum ya to yayin ganin da kuɗin Najeriya waɗanda yi wanda sai an cika buhuwar sana'a sai buhun shinkawa goma sai an cika ɗaya buhun leda sannan a cika a sau buhun shinkawa goma da kudin kuɗin Najeriya to wai ita za a to wani to ya ce maka ba ni sun yi maka dada kai kana da dala kuma ka to da ɗan naira a wurina in ban da batan basira to amma duk da mutum ya ƙi ba Allah sa, sai Allah ya turo mai wanda ya shi wayo sai Allah ya mai sai wawa dolo bushman da ƙauye sai ce kawo miliyan biyu ne maka miliyan goma na dala sai ka ɗauka ka bai ya ce to ka jira ni ya tahiya kai baka san garinsu ba babu adiris ba lambar telefon babu abin nan kenan ya tafi a kai kuma ba ka da ikon ko kasuwa ka gano ba ka da ikon kai kala ne don shi dan fa wannan ba in in ya rige ya kashe kudin ka sai ya toko wa gidan ka biyo ya ce eh, dole nuna ma k'a kaga wani wawa na mun karbi kudi ne miliyan biyu to kai kala kai kana zuwa kai za a daure don kai an mugu kai an mugu kace kai da kace ai maka kudin ban za ka kai ka kashe cikin kasuwa ka yi to da kudi ka zama kishin gwamnati sai a kama ka a tsare shi ko a cikin. to Allah ya kiyaye da haka yan uwa musulmi ayi kokari a hitar da haƙƙin Allah cikin dukiya kada a bayi musiba ce kun ga yanzu in ana zakka Allah madaukin sarki yana iya tsare garin nan sai a shekara garin nan ba a yi fashi ba ba a yi sata ba ba a yi gobara ba ba a yi komi ba kowa ya zauna lahiya idan yan fashi sun ka taso in sun hito daga wajen burkaciwa sai su ji kawai ba su zuwa garin matarko kan ni za mu yi matarko ni za mu ɗauko matarko sai su koma daga nan sai su buga su kasan wajen da saucan su yi wajen bauchi eh gobara in ta tashi kawai sai yaran su kai mata a tire da kasa suna watsa wuta sai kasa sai ta mutu in Allah ya so sai ai haka barayin da garin nan duka sai Allah ya sa su dusu sai alluna su koma makaranta su koma gidan malam da guzu can su zo su kama karatu alqur'ani shikenan an huta to Allah yana da yin haka inna Allah ala kulli shay'in qadir to in kun ki sai ka ga yanzu yanzu anan ba ana samu gaddawa ba akwai wani mai allo yana da allo ne ya kuma tsaye mutum yana zaune amma ko rawo ne ko ba haka ba gandi mai allo Allah ya mai sai barawo to babu ba abun mamaki ba ne in ko aka ci gaba da yin hidda zakka sai a samu wani gwani shi ma ya zan gwanin zata eh a cikin wata kissa don kusan kauce madoka Allah yana da haɗari wani basarake ne aka naɗa shi sarauta da aka naɗa shi sarauta cikin musulunci ga shi ne shari'ar da aka yi zamanin sa ta Qur'ani sai an samu barawo sai ya ce a kashe shi shin barawo kashe shi Allah ya yi? yayi barawo ba dan washi ba mai Allah ya ce barawo a yanke mai hannu to wai saboda giyan mulki zai ce a je a kashe shi da gari ya waye sai aka kamo barayi biyu an ka da su yace aje a kashe an ka tai aka kashe gari ya waye sai aka zo mai da hudu sai ce kai shin ni a doka barawo an ka ce a yanke mai hannu yace to aje a yanke musu hannu da aka yanke musu hannu sai da aka je kara goma ba sake jin an yi sata ba cikin kasa ta shi da kansa yake cewa da na ci gaba da sa ana kashe barayin nan ni ma wata randa na yi sata saboda kullum Allah ya ce ga doka to magani zaman lafiya a bi wannan dokar ta Allah in ba a bi ba to kullum abin da ake tunani ai an kai shi zai zama gyara sai ya zama banna kun ga yanzu waɗannan mutanen nan tim din nan tim menene patrol tim din nan da aka kawo to wallahi in ba a komo ga dokokin Allah ba wata su za su zama yan fashi kun nan duk gaya muku wannan magana cikin masallacin nan da Badosko idan ba ku dawo ga Allah ba wata rana waɗannan sai kun dawo kuna neman shugaban kasa ya janye su to Allah wa shi yayin su ko ba shi yayin su ba to shi yayin su kuma shi yace abin doka yi. shin ku kun kai ga dama ku yi abin da kuke so balle Allah eh shi ku kun kai abin da kuke ga dama yi balle Allah wanda duk Allah in ya so nan cikin mu ba mai iya tashi dai kamin minti biyu nan gaba ba mai iya tashi tsaye sai dai a nemi amalanki a kai mu gida ko bai iyawa to da Allah ya kiyaye to mu ci gaba والذين ينفقون أموالهم رئاء النار ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يقل الشيطان له قليلا فساء قليلا To kuma yana yi wa mutum ya ta ɗiba dukiya ta ya ta bayarwa, ba can waɗancan an ce masu rowa ba, to sai wani shi ko sai ya zo ta kwata dukiya ta yana ta bayarwa ana ta ihu kai wani alheri gare shin don waye yi tambaya don waye yi ya baya don a ta ihu a ce ya baya ko ko ya don Allah to nan ma akwai wata maraba hanyoyi Allah madaukin sarki ya ce wallazina waɗannan kuna amwalan da ke ciyar da dukiyoyin su ri'a nasi don mutane su gani ai mura'ina lahum suna riya ga mutane wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba su yi imani da Allah ba balle ranar lahira kal munafiqina wa ahli makkah kamar munafikai da mutanen maka kamin su musulunta Allah ya ce waɗannan sun zama abokan shedan shedan ya kulla abuta da su wa man yakuni shedanu lahu duk wanda shedan ya zama abokin tahiya tai ai sahiban ya zama aboki amalu bi amri yana aiki da umarninsa ka haulai kamar wayannan a karina wannan ta katir da ita eh annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce iya kuma shirkul asghar ka shedin ku da karamar shirka wa qalu ya rasulullahi sun ka ce ya manzo Allah wa ma shirkul asghar qala ar-riya sun ka ce ya manzo Allah menene shirka karama annabi ya ce riya wato Allah madaukin sarki zai yi wa mai riya wani irin abu mai ban mamaki mai ban tsoro ranar lahira wanda karya sai a rubuta suna ne ga kowa aljanna a buɗe kowa aljanna ɗan matan aljanna suna ta taɗi suna maraba maraba shi kuma ya ta san ma aljanna sai ya yi kusa da aljanna sai a rufe ƙofar sai a cire suna ne daga ƙofar sai ya rasa gane ina ne an ka suna ne ko da zai waiwaya baya gare sai ya ga suna ne a jikin ƙofar wuta an buɗe wuta tana ta kawo eh, abin nan cafka wajen shi ya ce ya ubangiji na don me ka yi min haka sai Allah ya ce ka kasance idan ka ga mutane sai ka nuna ni kake bi idan ka kauce ya zan mutane ba su ganin ka sai ka yi hito na hito da ni da miyagun ayyuka saboda haka kamar yadda ka yi ne a duniya ka nuna ne kake bauta ma alhali dan mutane kake yi don haka yadda ka ruɗe duniya haka ne ba zan ruɗe ka ta yi wuta sai ya ce ya ubangiji inda ko ka kai ne wuta kamin ka nuna min abin da ka nuna min sai Allah ya ce ai haka kai kai ma a lahira don haka a ma, to don haka yin riya kamar yadda wasu in eh, an ka samu dan dalajar hajjo dan karamin kwamiti sun ka zo musamman bayan magariba ko bayan sallar isha'i ba alhaji mun zo saboda a taimaka ga aikin da ake yi sai a dauki naira goma ya bayar to eh, kun san harka da ta yanzu al'amura sun yi tsanani amma in an ka taru an ka sa manyan kujeri an ka nemo yan jaridu da talabijin an ka aje to sai a ga ya ɗauko naira dubu ɗari ya bayar saboda ya san duniya za ta san ya da dubu ɗari can ko naira in ya da dubu ɗari ba wanda ya sani illa mutane na uku da sun zo sai Allah don haka ba zai bayar ba sai an tara makaɗa sai an tara makaɗa eh an sa lasfika ko ina ana ji alhaji ne. musamman yana da wani title na sarauta a ce alhajiwa ne na abin kaza na gari kaza na masarauta kaza ya ba an yi mai kirari an sa makiɗa sun yi kiɗa masu buɗa sun yi buɗa shedan ya yi shewa ya buga sheshe nai to sannan sai ka ga ya cire kuɗi jiki na rawa ya miƙa don ya san duniya za ta sani ba Allah yake so ya sani ba jama'a yake so su san yana yi Allah ya taimake mu to Allah madaukin sarki yace waɗanda ke yin haka abokan shedan ne wanda duk haka abota ta da shedan ta kullu kuma tur da wannan abota, wa ma za alaihi wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima wa ma za Allah ya ce wace cutuwa akan su law amanu billahi inda sun yi imani da Allah wal min akhir sun ka imani da ranar lahira wa anfaqu sun ka ciye min ma razaqahumullahu daga abin nan da Allah ya azza su ne zai cutar da su babu ai ayyu da darin alaihim wace cuta akan su bi zalika cikin ciyar wasu don Allah wal istifhamu lil inkari wannan tambaya ta mutu ce ai babu wata cuta akan su walau ita ko lau mazdariya ai la da babu wata cuta fihi da ciyarwa don Allah wa inna madarar fi ma hum alai cutarwa tana kan abin nan da suke ciki eh tana nan cikin abin nan da suke kai na kin ciyarwa don Allah sai dai don mutane su gani wa kana Allahu bihim alima kuma Allah ya zan masani da su ya san duk abin da suke yi kai jazihim bima amilu za su Allah zai musu sakamako da abin da sun ka aikata da mu ci gaba inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taqwa hadatun yudha'ifuha wa yuti min ladunhu jiran azima inna allaha la yadhlimu ahadan allah baya zalunta kowane mutum daya mithqala dharratin ko da gwargwadon zarra asgar nablatin gwargwadon yan karamar kiyashiya da an yi na kisa an hasanati Allah ba zai tauye ta daga da aikin mutum ba au ya zida ko ya ƙara ma kamar ta bi sai ya ta cikin zunuban da kai Allah ba yin haka wa in taku zarratu idan ita zarra ta zamo hasanatan ta zamo lada min muminin ga mumini yuda'ib hatu Allah zai nunnunka ta min ashirin ila aksara min sab'i daga goma zuwa fiye da ɗari bakwai wa yuti min ladunhu ajran azima kuma ya kawo lada mai girma ta daga wajen sa ya baka ainihin bihi ma'al mudafa ya bada lada ta daga wajen kuma tare da nunnunkawa wanda yake la ya kadiruhu ahad ba wani ɗaya wanda yake da kaddara girma ne ko la ya kadiruhu ahad ba wani ɗaya wanda yake da iko na yin haka sai Allah in ka ce ya kadiru ba mai iya kiyasta yawa ne in ko ka ce ya kadiru ba mai iya yin haka sai Allah fa kai فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف حال الكفار يا حال كافر زي كفنتي إذا جئنا من كل أمة بشهيد إذا مكزوم قوة الأمة شهدوا يشهد عليها wanda zai yi shaidu akan al'umma bi amali hada aikin su wa huwa nabiyyu shine annabi wannan al'umma waje ina bika shahida muka zo da kai kai kuma ka zan mai shaida ya muhammad ala haulai akan wannan al'umma taka yaya al'amari zai kasance a wannan rana yau ma idin يومئذ da الذين كفروا وأتوا الرسول mun تسهل wa da ya يكتمون الله عزيزا yawma idin a wannan rana a yau maki ranar da za a kawo shaidu duka akan al'ummomi ya waddu na kafaru waɗanda sun ka kafirta wa rasula sun ka saba wa manzo za su yi gurin lau tasawwa ko lau tusawwa wato da za a yi leburin ƙasa ko kuma da ƙasa za ta yi lebur bihim da su da ƙasa ta shahe sun shige cikin ƙasa da an ya kunu turaban a shine su zamo ƙasa kamar yadda ƙasa take la uzmi auli saboda girman tsoron wannan rana kama fi ayatin ukhra kamar yadda yazo cikin wata aya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba nan kafiri zai ce ina dai da ni ma na zamo ƙasa wala yaktumuna la hadisa ba su ya koye ma Allah magana koda guda amma amilu na abin da sun ka aikata wa fi waqtin akhar amma wani lokaci can yaktumuna za su koye ma Allah wa Kulu na sanda su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina ce wallahi ya ubangiji mu mu ba mu zai mushrikai ba a wani lokaci su koye wani lokaci kuma su bayyana gwargwadon halayen matsayin tashi alkiyama يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى هذا تغتسلوا وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من العائل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا wannan ita ce aya ta uku game da yadda Allah maɗaukin sarki ya biyan musulmi wajen raba su da shan giya wadda ta yi kanta a tunaninsu a al'adunsu a zuciyarsu kamar yadda annabi ya tarar da su aya ta farko wa min samaratin nakhil wa la'ana bi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana a can cikin Suratun na hali. ita ce aya ta farko sai aya ta biyu ka anil khamri wal mai qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin nas wa ma akbar min to sai wannan aya da Allah ya ce ayu allazina amanu ya ku mu'minai wadanda kuka imani la taqrabu salata kar ku kusanci sallah ai la tusallu wa antum sukara kar ku yi sallah kuna maye min sharabi daga shan giya la'anna sababan nuzuliha domin sababin saukar wannan aya salatu jama'atin fi hali sukur halin wato wasu jama'a na musulmi sun kai sallah cikin maye to Allah ya ce kar a sake yin haka shi wanda aka gabatar wajen sallah yana maye yayi karatu yana karanta kuli ayyuwar kafiruna ya cire kore wannan la babu la a abudu ma ta abuduna wa antum abiduna ma abudu wa ana abudu ma abatu haka dai karatun ya zama to sai Allah madaukin sarki ce to daga yau kada a ƙara zuwa masallaci wajen sallah ana maye hatta ta alamu ma ta na sai kun san abin da kuke faɗi da an ta su shine ku wartsake daga mayen giya wala junuban kuma kar ku kusance yin sallah da janaba bi ilajin da yin jima'i au in inzalin ko kuma hitar da maniyi ko ta wani hali wani sabahu alal hali ya yi wa wannan nasaba ya ce wala junuba wa wa yadu ala alal mufrad wa gairi shi junuba ana ce ma mutum guda junuba ana ce ma mutum biyu junuba ana ce ma jama'a da yawa junuba illa ajiri sabilin sai dai in kun biyo ne ta cikin masallaci za ku wuce ai dariƙin kuna kan hanya ai musafiri na kuna tafiya in ya za akwai hanya cikin masallaci wadda nan hanyar mutane su cikin masallaci to ko kana da janaba kana iya ka wuce dan ba da ka shigowa ibada ba nan daidai yake da wucewa bisa kowace hanya in ya ba hanya ne a wurin to kar a kusanci masallaci hatta takkasi sai kun yi wanka walakum an tusallu eh, sannan ku yi sallah واستثناء المسافر توجه متفي لأنه حكما آخر دوني لأن له حكما آخر دوني أنا دوني حكم شيء sai ya متفي zai zo nan gaba وقيل المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي المساجد كوكما أنتي wannan hani ne manufa an hana kusanta wuraren da ake sallah shine masallatai illa ubur hannun gairi kusa, sai dai in zaka bi ka wuce ba tare da ka zauna ba wa in kuntum marda in kun zan marasa lahiya <coughs> maradan ya durruhul rashin lahiya wanda wanka da ruwa yake cutar da kai in kayi ya zan baka yin wanka da ruwa aw ala safarin ko ku kuna kan tayi ai na kuna cikin halin ta yi wa antum junubun sai zan kuna da janaba aw suna, ko ko kuna da hadasi alwalak ku ta walwali aw ja ahadun minkum min alga'i ko ɗayan ku ya dawo daga wurin bayan gida dan ga'idu ba ba ainin bayan gida ba haya ba shi ake ce ma ga'idu ba wurin da ake shiga ayi shi Shi ne ga'ibu amma saboda kazamtar abin sai aka ba mahallin yansa sunan shi don a sakaya ai huwal makanul mu'addu li qada'il haja shine wuri wanda an ka tanaza don ba haya ai a hadasa ai ɗayan ku yayi hadasi aw la mutumun nisaa ko kuma kuka shahi mata wa fi qira'atin bila alibin a ce lamastumun nisa wacce lahu ma bi ma'anar lams kowannen su da lamastun da lamastun din ma'anar su shafa wa huwa al-jasr bil yadi da hannu qala umar wannan abdullahi umar shi yake ganin lamastu min sa'adin nan ka shahita da hannu wa ga wannan imamu shafi'i yake وألحق به الجس بباقي البشرة كما an رزقت da tabawa da hannu da taba da sauran jikinka ko ne in dai ka taba ta da niyyar jin daɗi ka ji daɗi. wa ibn abbas huwa jima'u amma shi ibn abbas yana ganin la mutumin nisa ai jama'atu min nisa kun kai jima'i da mata to duka wayannan falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba ta ta da haruna bihi wanda za ku yi tsarki da shi ma'ana za ku yi wanka da shi salati don ku yi sallah ba da talabi wa taftishi bayan kun nema kun yi bincike ba ku samu ba wa huwa in ila ma adal marda wannan ya koma zuwa ga da marar lafiya sauran to in ya za haka ta faru fata mamu sai ku nufi ai uku su duba da dukulul wakati bayan lokaci ya shiga ku nufi sa'idan ɗayyibar wuri na ƙasa mai tsarki turaban ɗahiran tun baya mai tsarki fadari bubi hidar darbata ne sai ku buga da hannuwan ku bugu biyu a darbatin lirwaji wani da ilmi wato ko ka buga hannu hannu ka shayi huska ka sake bugawa ka shayi hannuwa ko kuma ka buga ka shayi huskar da hannuwan duka gaba ɗaya wa batun lilwaji wani ya daini fi marratin in shi ta hausin ta in jamallar kurkuri eh kowanne kai yayi famsahu bi wujuhikum sai ku shafa ga huskokin ku wa aydikum da hannayenku ma almirfaqaini tare da gwiwa hannu minhu wajen shafa wa mas shi masu ya ta'adda da nafsi yana yin ta'addanci wajen larabci wato wajen nahawu da kan sababil harfi kana ce masaha wajahu kana ce masaha bi wajhi duk ɗaya ne inna allaha kana gafura Allah ya zan afuwan Allah ya zan mai rangwame gafura mai gafara don haka ya saukan muku da hukuncin taimama don ku yi sallah cikin lokaci in ba ku samu ruwa ba ko kuma in ba ku da lafiya kun ga wannan ma wani karewa ne na haƙƙin mai rauni don mara lafiya mai rauni ne mata ma mai rauni ne mara shi ma mai rauni ne to nan duka Allah ya kare hakkin haƙƙinsu cikin wannan aya ah, sannan kuma ah, can wato shi yasa ake so idan mutum zai yi karatu na addinin musulunci ya yi karatu mai faɗi kamar yadda na ce kamin ubangiji allah maɗaukin sarki ya haramtun da giya sai da aka ɗauki matakai har so hudu duk zama annabi mai makka shekara goma sha uku musulmi suna shan giya suna sallah da a ce kada a yi ba kuma allah zai haramta ka domin da ya da Allah ya fara da cewa kada a yi sallah kusa da gunki kada a yi kada a sha giya kada a yi zina kada a yi kaza Allah ya saukar da dokoki tun warko to da da mutane da yawa ba za su yi musulunci ba to sai aka ɗauko tarbiyyarsu su an ka fara da tauhidi eh, abinda a addini ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah a farkon musulunci in kai wannan kalmar shahada kai yarda da ita ka je ka sha giya ka je ka yi zina ka in kan mutu ka tayi aljanna cikin shekara goma sha uku to amma kuma tare da haka da annabi ya koma madina to sai aka fara magana akan irin waɗannan dokokin la taqrabu zina innahu kana fahishatan ay wa zani fajlidu kull wahid wa sariqu wa sariqatu duk in ka za zaka ga waɗannan surorin dawa ko dan kar ka fara abu ɗaya rana sai ka gama dan bai yiwuwa Allah yana da ikon duk ya mirɗe mutane ɗaya rana annabi ya ce a yi kalmar shahada duk a ya ce a bar shan giya a bari a bar tsata duk a bari gama in annabi ya ce sauran arnan da a duniya waɗanda kira bai kai gare su ba wa adda wannan martaba na ya zo ya ce su bari duk su bari to saboda haka sai Allah ya hito da hanyar da za a iya koyi da manzon Allah in ka je ka tarar da maguzawa suna ta shan giya su suna kaɗe-kaɗe to sai ka koya musu kalmar shahada in sun ka musulunta to kakka taɓa giyar su sai kai ta karantar da su addinin musulunci to a hankali in sun ka karanci addinin musulunci sai ka nuna musu shan giya haram akwai illolin giya bayyanannu yanzu kana da cijo ga ka kabawa ne ɗaya aure kabawa ne kuma ɗanka yayo amre gidan wane ka je ka shawo giya ka to ka yi kafa kasu kana tsari a zakari waje yanzu akwai mutunci a haka datta ku ya nuna haka zai ce a ce to don haka Allah ya haramta shan to da ka nuna mai illolin da su bai yadda da bai sani ba amma yanzu in ka nuna mai zai ce ai na bari dan ya san babu mutunci an gane ko kamar wani saurayi da ya toce manzo Allah ya rasulullahi kai ni izini in je in yi zina ai <laughs> annabi annabi na cikin karantarwa ya rasulullahi ina son in yi zina amma ka yi izini in yi zina sahabbai irin su umar suka zaburo za su yi mai dundu annabi ya ce ku bar shi Ta yi bawan Allah ya ce eh, kana so a zina da uwarka sai ce a'a ba ni so sai ce to kowa bai son a zina da uwa ce to da uwa za ka yi zina sai ce to mu ba uwa tun da ita mai nauyi ce kana son a zina da kanwarka ko iyakka ya ce a kana son a yi zina da kanwa uwarka ko kanwa ubanka a kana son a yi zina da yayarka a to tawa za a yi kowa yadda kake ji na ga kowa ka ji to in ka diba cikin minti biyu din nan annabi an yi ta yawo da shi an kama hannu ne an yi ta yawo ana neman macen da babu ba mai jin ciwon a yi zina da ita ba samu ba da sai annabi ya ce da sai a'a sai ya yi shiru sai annabi ya shahi zuciya ta ce Allah ka hitar da son zina daga cikin zuciya wannan saurayi shi kenan sai Allah ya shirye da shi sannan wani ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina so in musulunta amma ni mazinaci ne mashayin giya ne barawo sai annabi ya ce to duk naji ka yarda ba za ka yi karya ba yake ce eh sai annabi ya ce to ka musulunta sai yan musulunta annabi ya ce to za mu baka wurin zama nan inda muke idan ka yi zina za mu maka bulala ɗari in ka yi sata za mu yanke maka hannu idan ka shawo giya za mu maka bulala ka je ka yi ka san kuma ka yi alkawari ba za ka yi ƙarya ba duk inda ka je ka dawo sai na tambaye ka mai kayo sai ce to ya ce to kai kai idan ya zo zai yi zai sha giya sai ya tuna lalle fa in ya zo sai annabi ya tambaye shi kuma dole ne faɗa ma annabi ya sha giya sai ya fasa duk abubuwan nan da ya yayi yi sai ya fasa saboda yayi yi alkawari ba zai wa annabi ƙarya ba to ai gaskiya sai ya taimake shi sai ya bawa ya mai gun abubuwa to haka haka titin din musulunci yake a hankali a hankali ana tambiyar mutum har ya zama mutumin kirki ba ɗaya rana ba Allah ya sa mu gani to mu ci gaba ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل نعم والله أعلم بأعدائكم وكفي بالله وليا نعم وكفي بالله نذيرا sannan Allah madaukin sarki yace alam tara yalla ba a gani ilal ladina zuwa ga wayannan hutu nasiban da aka ba su wani babban rabo min alkitabi na sanin littafin Allah kuma yahudu sune yahudawa amma tare da haka ya taruna dalala suna sayan bata su biya bil huda da shirya shirya tana hannun sai su dauki shirya su bayan a ba su bata wa yuriduna an tadillu sabila kuma suna nihin kuma ku bace daga hanya kamar yadda sun ka bace ai tukudu dariqal haqq suna son ku kuskure hanya gaskiya li takunu mithlahum don ku zama kamar su wallahu a'lam Allah shine mai sani bi a'daikum da makiyanku minku da gare ku wa yukhbirukum don haka Allah yake ba ku labari bihim da makiyanku litattanibuhum don ku risance su wa ka billahi waliya Allah ya isa ya zama mai tsaro lakum gare ku minhum daga makiyanku wa kama da lahi nasira Allah ya isa ya zama mai taimako ma ni allakum mai kange ko min kai din daga makircin su na من الذين عادوا da الحرم عن مواليه yi فمنا وعفينا وما غير مصمي ولا إلى ليا بألسنتهم وبانا في الدين ولو أنهم قالوا سمينا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم ولكن الله بكفرهم فلا يؤمنون قليلا hadu shine daga cikin waɗanda sun kai yahudanci qaumun akwai wasu mutane yuharrifuna kalima wanda suke canja magana ay yughayyiruna al-kalima suna canja magana allazi anzalallahu wanda Allah wanda Allah ya saukar da taura cikin at-taura min na'ati muhammadin nafi wa min annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma wadihi daga wuraren da yake allati wada'aha wada'a wudi alaiha inda an ka aza magana wa yaquluna lin nabi suna ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam idza amarahum bi shay'in idan ya umurce su da wani abu sai ce mai sami ina kaulaka magana kada mun ji wa sai na amurka amma umarninka ba mu yadda ba mun ki wasma kajiwar gaira musma'in kai ba mai jiyarwa ba wannan halin bi ma'ana du'a wato suna yi ma hali ne amma sa addu'a ai la sanita wato ba za ka ji ba za ka ji abinda kake so gare mu ba wa yaquluna lahu suna kuma ce ma annabi ra'ina suna ce mai ra'ina daga abin nan wato min rubunati wa qannu iya an kida bihi biha kuma an hane a kira annabi da wannan magana wa ya kalimatu saddin bi lugatin kalma ce ta zagi da yaren yahudawa layyan bi alsinatin suna masu karkatawa da halittarsu wa da kuma suka dini ga addinin musulunci walau annahum qalu sami'na da dai su sun ce mun ji abinda ka faɗa mana wa na mun bi umarninka maimakon wa sai na da sun kace wasma suka ce ka jiyar da mu faqat kawai wanzurna amma ka saurara mana har mu gane ai unzur ilaina badala ra'ina ka saurare mu maimakon da sun kace mai ra'ina da sun yi haka lakana khairan lahum ba ya zan shine alheri gare su ma qaluhu da wancan magana da sun ka faɗa baya wa kuma shine mahi daidaita ai adalin shine mai adalci